doki mai kyau da wane ne ko kuma ka kabiri na kwarai irin wanda sai ka ga kamar ma mutum kana koya mai abubuwa ko irin tsuntsun ga aku wanda suna iya sabawa da mutum da sauransu duka to amma ina kai yana ɗauko maciji kadiba da kukul wanga na maciji daga indiya ya yi kwamandansu har zuwan suna wajen miliyan bakwai da wani abu ya kai can an yi wani babban keji cikin jardin an mai su yana ta kallo sai ya tsaye ina amfanin abin da zan tsaye zan saye don ya nishadantar da ni kuma ban iya taɓe shi ina amfani shi doki sai ka sai shi ka zo kana shafa shi kana jin nishadi zai mantar da kai abubuwa diwa biri ma haka ka sai aku shi ma ka iya ɗauko shi kai ta shahawa duka wanga abubuwa to mace shi dai ka taba ka gani <laughs> eh mana kuskure ne jama'a don haka yake cewa وتصفح الوجوه ومشاهدة ما لم يرى من عجائب الإبل البلدان da kuma jujjuyawan fuskoki da kuma menene ganin abubuwan da kai baka gansu ba cikin wasu ƙasashe tunda abinda babu shi cikin ƙasa ku dole in ka je wata ƙasa ka yi ƙauyanci mana dole tunda kai baka san shi ba kenan dole ka yi ƙoƙari ka san wanga abu yaya ne yake yanzu ka diba babu wani ɗan ƙasa da zai tashi wata ƙasa ya je bai ƙauyanci ba turawan nan da muke gani sai su zo ƙasar wallahi su yi ƙauyanci ai suna ƙauyanci me yasa suka zo sai an haɗa su da mutane mu suna gwada musu abu kaza ko kaza yake duk da ilimin su da wayewansu su da da kurin su da kuma dubara su amma akwai abubuwan da sai mun gwada musu abu kaza ko kaza ne Imana eh suna zuwa gwada musu wasu itace ba su san su ba duk da yake cikin su akwai manyan manyan ulama daga cikin su na menene na a'ashab na itatuwa sai a ce to ice kaza mu ɗaya ke da shi nan abu kaza ake ce mishi saudiya da sun san abin da ake ce mu darbejiya wa galim wallin waga da muke gani amma ai Nijar ita a dalilin sun kasanta ko yanzu kashe can eh, filin abin ga na Arafa da ake da kuma sauran can wajen minakin nan da sauransu za ka zo sai ke ta samun darbejiya wa galib yadda ka san kana cikin yamai to saboda ni saboda su can ba su da yawan ruwa ruwan sama ba su da kuma itatuwa irin wangana an ce ga tarihi lokacin kunci da ya san suna da wannan matsala ya ɗokan musu nauyin wannan itatuwa an kashe an kashe shifka su wannan muna fata wannan lada ta kai mishi duk ranar da an kai yau arafa an kai tsayuwar arafa karkashin wannan itatuwa mutane suke zuwa laraba ba su san wannan itatuwa ba mu dai muke da sunan ina ce Nijar tana daga cikin kasashen duniya wanda suka yi kowa wannan limkin tunda saura ba su san shi to yana da amfani da yawa ana hidda mai kin shi ayi amfani da shi da ruwan shi da ku ga wanda ma ke da lalan zahi an sabe mishi an ka abun ga da ruwa ya sha sai ya samu sauki duk da yake yanzu likitoci sun zo da sun bata sun ce daci gare bata gilbe yake duka an bani to amma man shi dai mata suna amfani da shi kwarai da gaske wasu suna sabon da shi na ake zuwa a kwashe shi aje burkina mu ka sai in kana bi dan raggaye ka sami mu to ka tsaya wani burkina biyu ne ya zo na university abdu mumin ya dan yi bahasin shi ya gani ya ya dibi isa ya diba da ya gama kallon isa ya ce wallahi nigeria raggaye ne kuma haka nan tunda inda su ne suke da riwa irin wanga da allah kaɗai ya san irin abubuwan da za su yi na ci gaba to amma mu sai ga amfani shi shine kawai a zo a kwashi 'yan mata ta yi bakin ruwa ta rashin kunya mutum ka ta yi can wani ya fada cikin wanka kuma ruwa su gudu da shi wayannan da kake gani suna dan shuka salat da su shu su wane ne kusa su tumatir da sauransu yawanci in ka ta ka duba yan burkina ne ma eh, abun yan eh, burkina kin nan su suke zuwa su yi wannan aiki amma mu mutanen mu'allaq sai dai son banza ka ga mutum ya zo ya haƙa wai kihi zai kame haka dai <laughs> ba gaskiya ba ne ba to shi ne gaskiya ya kamata mu gyara yake cewa inda su ne suke da isa yadda mu muke da ya ce wallahi da su sun magance wasu ma talaucin su ya ce da sun magance wani dan burkina ne wani doktor ne da ya zo na university abdu mumun ya musu muhadara an ka kawo shi ya ce yana so a kashi isa ya gani ya duba ya kalli isan nan tamu ba karama ba ce jama'a amma sai an ka saki don haka yake cewa waktilaful alsinati wal alwan haka kuma cikin balaguro da zaka yi akwai abubuwan da za su karasa ka ji nishaɗi shine bambance-bambancen wato eh, alsin kamar harshe sai ka ga wani yana magana da kai irin magana da wani yau in yana yaren su sai abu ya ta baka dariya misali yanzu sai ka ji mutum na ruwanci. ka san da dai duniya dai ba wani yare dai mai bala'i dai mai wanda yana da complication sosai irin magana yan cana su kadai ga iya abin su su kadai ga iya fahimta abin su duk yadda kai me yasa ka ga shi shinuwanci da wuya ka ga baki yayi mai intelligence 100 bisa 100 ko wanda ba su ba to kamar irin wannan yarurrukan da zaka samu sai ka zaka sai ka ga wanga na yi ya maida mu wanga wanga na yana ba mutum nishadi kamar yadda su ma sun ka zo su ji muna Hausa ko muna zabarmanci ko ana wani yare sai su yi ta kallon mutane wani mara dubara ta kuce mene ya zo garan marshe ji wasu suna ta zabarmanci sai kalla wani bature sai ce kuma hira ce wa mutane ke sai ce kai kana ji abin da ya ka faɗi <laughs> kaga saboda bi saboda abin na wasa da hankali yana jin kalmomin da bai sani ba duniya to haka kai ma mai yin magana da hausa ko zabarmanci ka je wata ƙasa ka je suna yarensu sai abin ya ta baka mamaki ya ce wal alwan da kuma launukansu wani ka ga hasken shi kamar fentir kamar sa mai shi na an kai an ka sai ka aza fari tas in ga maka wani kuma ka gan shi da yadda ka ga tumatir haka za ka gan to su kuma sun zo nan wasu ga wani baki ga maka mamaki su kai wani ba shi yasa ake cewa wani eh, dan Nijar na babban mai kuɗi ne ya ta da yaran shi nan Nijar na ya ta da yaran shi su biyu wanda suna fahimtar ingilishi shi bai shi ingilishi haka yana gaba suna baya an sashi tsakiya shi wani yaro dan indiya ko da ya gaji sai kubce ga mamashi? mai gidan nashi ya tsaya an kama wani shi haka yana sha su yaran suna tsaye mai gidan na sha ko da yaro ya zo ya tsaye tsaye yana ta kallon mai gidan mai gidan yana so ya mai magana bai san me zai ce sai yaro ya mazo sai ya kama hannu mai gidan sai yana mai indiyanci sai guda ya yi mai yaro ingilishi sai ya ce mai kai me kake so sai yaro ya mai da mai sai ya ci mishi yana so da Allah su ɗauki hoto da shi to mai gidan baki ne jama'a baki ne sai ya ce sai mai gida ya ce ba matsala sai yaro ya gudu ya ta wajen bambashi sai ya amso waya sai shi kenan sai ya doki ya yi salfi haka da mai gidan mai gidan na zaune ya ce mai yaro ku bar shi to da yake gudan na shi ingilishi yaro kuma sai yana magana yana dan magana kaɗa haka ya ce gashi ya gaba da wani wani mutum mai baki ya ce tun da yake duniya bai taba ganin irin shi ba <laughs> sai guda ya kame hannun shi ya ce mai gida kasa abin da ya ce cewa wallahi tun da yake duniya bai taba ganin baki iri na ba irin ka ba sai mai ce kai ku bar shi ai su wani da wani abu gani ba yana magana da wasu nan abokan shi nan ya bai inda ya gansu da yaya kenan gani yake shi mai mahaske to kaga yaro bai san irin wannan launi ba kuma ba wai don yare na shi ba a'a baki irin wannan ne bai taba gani ba to shi kuma nan ya zo yana fankama yana abun ga shi akwai ma wanda yake dubin sun yi shi bakin to haka nan ne yanayin rayuwa to kai kuma gashi da bakin in je, wani shi kuma fari ne tas yadda ka san madara haka suke yanzu irin mutanen kanada kin nan da da irin su norvege da sauransu za ka samu launin su daban in ka ɗauki jizurul kamar komar nan su ma ɗabi'a su launin su daban haka Allah ya halitta wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum inji Allah wa alwanikum yana daga cikin ayoyin Allah abubuwan da suke tabbatar da cewa eh Allah yana da iko akan komai halittar sammai da kasai da yi da kuma sabanin bambance-bambancen harsunan ku dibi harshe guda ke gare ka baki guda ke gare ka amma sai ka ga wani Allah ya bashi iya harsussuka daban-daban fiye da ishirin yana magana yana magana da duk kowane iri in yayi magana wani in wani magana ya sani in wani magana ya sani da kuma launuka Allah ya bambanta kai ko nan dai Nijar dai wani da an gan shi da wani launi sai a ce kai dan washe kaza ne kuma haka nan da an ganka da wata sifa shakalinka ake dubawa sai ka an ce halankai ɗan ƙauye kaza ne ko gari kaza ne sai ya ce eh haka ne kuma haka nan to kaga me ke kawo haka saboda duka an fahimci abubuwan yadda suke ta yi to don haka yake cewa wal istirahati fi afyan hitan fi afya'il hitan haka kuma da hutu da mutane suke yi ta manya-manyan katangu da zaka samu irin wanda ake gewaye jarnankin nan akwai irin wannan sad ha'itkin misali na shin wanda yana daga cikin ajaibin duniya saba abubuwan duniya guda bakwai wanda suka yi bada mamaki Shi ne katangan nan da an ka yi macana wanda shin da girmanta da komi kuma mun san shin ita ta yi ko ina yawa duk duniya sa'an indiya yawa na mutane rubu nisma na alam gabaki daya a raba duniya mutanen duniya kashi hudu china ita kadai ta ɗauki kashi daya to china da yawanta da komi ka duba abin mamaki china da wuya mutum wuce ɗabiwa aihuwa da wuya suna da to amma ya an kai su yawa kuma china duk da yawansu da komi ne arzikinsu da suke da to amma girman cana ga baki ɗaya da tarihin cana mun san ita cana tana daga cikin ƙasashen da in ka ɗauka ko da adabul arabi ka karanta duka da tarihi na da za ka samu cana an jima ana gwagwarmaya da ita to cana duk girmanta da komi da yawan al'umma ta gewaye take cikin katanga cikin gida take kamar yanzu nijar ga baki ɗaya a ce a gewaye ta da mir wanda zai gewaye ta to wannan katangar tana daga cikin aja'ibun duniya saba abubuwan duniya guda bakwai da sun kai hiba da mamaki duk duniya wannan sandikin eh, cana yana daga ciki wani malami da ya yi bincike a kan shi ya ce wanga kadai yake tabbatar ma mutane cewa 'yan cana ba ragaye ba ne ba ragaye ba ne saboda su suka tashi da kansu suka yi ta yin wannan aiki yau ka duba duk wani gine-gine da zai iya ba da mamaki duk duniya in ka ɗauka in wanda an kai amerika ne ko wanda an kai france ko wanda an kai kasashen laraba in ka zo akwai manya-manyan injiniyoyi na china suna ciki saboda kuma su yi aikin kuma na dibi nan ha in eh, shanjar wanga guda biyu da an kai muna ko uku ne mawai biyu ne ko da aka yi to kaga yan china da wanga otenuka da aka yi ana ɗaukan mutane mu ana aiki to sai ka ga mutanen mu sun gaji wani ya bi doje mai sanyi ya laɓi amma yan canan nan mutanen mu suna gaji suna cewa wani irin mutane ne wani irin mutane ne aiki suke yi kuma yi tunanin a yajen fata ce su daɗi ɗaya sun ka sani wannan da suka ci wallahi mun ba mu iya sikwartan shi wani ya tashi garan shi ya sai da shago nai ana wani bari wani bari a shi cana zai yi. ya zo da 'yan kuɗin shiga hannu shi ya ta sai ya ce kai in na taima ni aikin karhi ƙarhi zan yi ya ce wallahi aikin ƙarhi zai ya samu kuɗi ya turo ya mai da kuɗi kwanz ko da ya shigo sai ga ɗan cana wani lahiyayye wani gayi yana ɗauke da irin share cikin nan da aka ɗaura ma doki ko jaki haka to shi shi na mai azama kai rike ta wani na ciki yana ta gudu da shi ya ce kai ya ce wallahi bani ni iyawa <laughs> ya zai iya ya zai yi baiwa aiki suke jama'a saboda su samu din kuma cana tana cikin ƙasashen da duk duniya duk wanda aka kama da mirdiya cin hanci ko kai wata yaudara ka samu su kashi ba su kai har yanzu bisa haka suke to amma ka diba yadda suke ta ci gaba kenan ire-iren wayannan abubuwa shine malami yace suna wayar da kai yau ka shigo ɗaya ma ka fahimci yadda suke ta yadda rayuwarsu abin na bada mamaki kwarai da gaske haka kuma malami yake cewa wadlalil ghaitan ghaitan ghaitan shine manya-manyan itatuwa na jardin na daji irin wanda in ka ɗauki dazuzzuka da suka yi suna duniya misali irin wanga na egypt ke ga wanga amazon ko shine wanda irin ciki zaka samu irin manya-manyan macizan da kaga suna fina-finai a kansu irin su anaconda wannan wanda zaka samu daji wanda iya iya ganin idonka duk itatuwa ne dogayen itatuwa to ya ce to kamar ire-iren waɗannan kuma ne in ka zo gane su ma suna da dazuzzuka kwarai da gaske wanda za ka ga suna birge mutum kwarai da gaske kuma suna amfanuwa da su ya ce wal akli fil masajid da kuma cin abinci cikin masallatai misali irin manya-manyan masallatan da yau za ka samu restoran ma gehe ka samu gidan rediyo gehe ka samu wajen wanke eh, matattu gehe duka misali yanzu masallacin gana kotonu duka yana da wayannan abubuwa ya ce sannan kuma washur min al-audiya da kuma shan ruwa masu daɗi na tafki wanda za ka zo ka samu wani kwari sai ka ji ruwan suna da daɗi irin ruwan nan masu gangarowa ya ce wannan haifu yadirku lai da kuma kwana inda dare ya same shi Ya ce yace mani man buhu fi dhati lahi bi suquti hashu haka kuma da tahiya tare da wanda yake nuna maka abubuwa wanda za ka zo shi tsakani da Allah kuma wanda ya san kunya ya ce wa tarki tasannu sannan kuma da barin taklif kamar ka kallafa ma kanka abin da baka iyawa ka zo ka yi balagu tana yiwa abin da ka ɗoka na guzurinka na sati biyu ne kakka ce a sai ka yi wata guda in guzurin da ya ƙare wa zai mai doka duka kaga komi yana da ƙa'ida to sannan kuma malam ya ce wa kullu ma yasul ila qalbihi min surur an dhufrihi bi bughyati da kuma duk da zai iya isa isar da farin ciki cikin zuciyar shi saboda ya isa ga bukatar shi ya ce wa wusulihi ila maqsadihi sannan kuma da isar da shi zuwa ga abin da yake bukatan manuwar shi wa wujubi alal majlis alladhi shammara la da kuma isuwan shi da bangaren abin da ya shahimi mazaunin shi da ya shirya ma a tashabbur shi ne ka shirya ma abu ka shirya shiri ya ce wa kata ushokata ilaihi da kuma yanka doguwa hanya ta wahala zuwa ga isa tunda su wanda abubuwa za ka samu wasu ciki suke mutuwa wasu ciki suke mutuwa misali yanzu in ka ɗauka eh, hanyar gata lome wanga mi suke ce mata ma ko batulu suke ce mata ko alaju dutsen nan nasu wanda ina jin ne ban manta ba dai wanda motoci sun sha fadawa ko in ban manta ba akwai shekarar da ban san ko mutanen wasu manya-manyan eh, bahisun ba ne na france ko na ina ne matura dai ne da suka zo suka nemi su san zurhin ramin ai gazawa suka yi ko ko an san zurhin shi wanda mota cike da kaya sai kaga ta fada ba a mashin karanta har yanzu ba a samu ba har yanzu wanga dai na lomi kin ga bisa hanyar lomi to kaga menene duka wayanda suna daga cikin eh, abin da ya shahi duka ayoyi na Allah wanda kuma ba abu bane kayi kaɗan kace kaje ka ga mina na ga faruwa don ina ji wata shekara sun samu eliko wanda suka daura wata na'urori da wane ne wane ne duka wani ya shiga ciki yana magana da dan abin da akwai dai tawasul tunda dole sai da haka nan an kai ta zuwa ƙasa shi da kanshi da ya ga abin yayi wa yace da Allah su sha su yi waje eh mana tunda ya ci gabar ta yi akwai inda za a sabce shi kawai ba a ƙara samun shi ke babu to haka yake to kuma duk da tsawon shi kullum in yanzu za ka hucewa nan kana ganin hayaƙi yana fitowa ciki yana fitowa daga ciki to sau da yawa kaga wanga abubuwa ne akwai manyan kasashe da suna da irin wannan abubuwa babu ne so yake ya gani mina na mi ya kawo abu kaza shi komi yana da sila to akwai abin da baka yi ina jin cikin sauran kasashen nan afirka ban san ko tanzani ba ne ko gine akwai wanda shi kuma dutse ne mai tsawo har an ka rasa dai me ke bisa don sau da wani lokaci sai a ga ruwa suna zubowa wani lokaci kuma su ɗauke sai suka tashi an ka ɗauki ko shi ma wasu manya-manyan sun guda uku sun ka tahi su binciko menene me ke bisa wannan dutse da dare sai a ta gano wani haske kuma to ana can gabaki ɗayansu babu wanda ya dawo gabaki ɗayansu har yanzu jirgin har yanzu yana can an rasa dai wanda zai tafi fiye da shekara nawa babu wanda ya dawo daga cikinsu kenan wannan abubuwa ne wasu abubuwa Allah na tsara abinai yadda yake so wasu abubuwa kuma mazauna ce ba ta dan adam ba to dan adam shi kuma da son ganin kwam sai ya ta ya ga mina na gaba to zuwa ganin abin da ke faruwa sai ka gano mutuwar ka in baka hankali ba to sai dai akwai daidai abubuwan da Allah yake su cikin wanda eh kana da injin ka je ka gani saboda wannan abubuwan za su ƙara maka imani za su ƙara maka ƙarfin imani kwarai da gaske to don haka ya ce la'allamahu anna la'allamahu anna ladhati dunya majmu'atun min mahasini tilkal al-mashahid kamar duk da abubuwa da malam ya faɗi da kuma wahalar da zai sha ya je ga wannan abubuwa ya ce wallahi za su sanar da shi